fatan mun sami ku cikin ƙoshin lafiya. Shirin yau da gobe muke saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Akan mitoci 2531 da kuma 41. Ana kuma iya kama ma a birnin Yamai na Jamhuriyar Nijar a tashar VOA Africa kan mita 200.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a Jamhuriyar Nijar da suka hada da rediyo amfani sarauniya da kuma niyya. a can kuma sun kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alpha Radio sannan za a iya jin mutanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com masu gabatarwa Zara Aminu Fage tare da ni Amina Buhari Auna. Kamar yadda aka saba a duk ranar Juma'a shirin yau da gobe kan tabo abubuwa daban-daban kamar su al'adu, nishadi da dai sauransu. A yau tara ga watan Yuli na shekarar 2021 za mu magana ne akan al'adun aure na kabilar Nufawa. zara'u masu saurare muna tafa da ƙarin bayani. Hmm, Amina ta kenan an taɓo mutanen ku. Ikon Allah Zahara shekara nawa muna aiki tare baki san ni baba nufiya bace auna auna Amina Buhari auna ni yar auna ce karamar hukumar magama a jihar Niger <laughs> kai Aminatu menene na tada jijiyar wuya na samu abin tsokana ne. Au, na ce ko da gaske kike. To jama'a a cikin shirin namu na yau wakiliyar sashen Hausa ta samu tattaunawa da masaniyar tarihi da al'adun nufawa. Sannan za mu ziyarci filinmu na kwalama sai a kasance tare da shirin yau da gobe. To ba sauraro ba tare da bata lokaci ba za mu garzaya jihar Niger inda wakilin sashen Hausa Mustapha Nasir bazari ya tuntubi wata dattijiyar da za ta gabatar ba da kanta. sunana malama aishatu muhammadu bita ga one two three quarters na so uh, yau muna so mu samu bayani ku daga wajenki a matsayinki na wadda ta san al'adu ciki da waje na kabilan nufawa uh, da farko muna so mu san idan za a nemi aure a kabilan nufe saurayi ya ga budurwa yana so ya neme ta a al'adar nufanci yaya zai fara da zaran allah ya sa eh, saurayi da budurwa suka ga juna to za su yi ta neman juna a boye ne ba za a bari iyayen su sani ba wani bi kuma iyayen ne za su je su nemo masu kama a ce su yan makwabta ko wanda suka tashi da su ko kuma yaran da suka tashi tare su ce suna neman abin arziki da su cewa suna so ɗansu ma ya zo a aure ɗansu ko to daga haka dai su yi ta eh, magana da juna a boye ta har dai zuwa ga lokacin da lokaci ya yi kafin da ya zuwa wai an daudin an kawo lokacin goro haka su dai ta neman juna wani bai ma ba za ka san ko gidan saurayi ba saurayi dai ne za a zo ya yi fira da kai na lokaci guda sannan a wuce yayin kuma su maza su yi ta sa maka ido a kan je fita a wanka ba zai zama kowane lokaci ba a haka din nan to ana nan dai sai inda an amince da juna a haka din nawa haka san cewa ido biyu ya san cewa lalle gaskiya suna neman juna a haka din nan to sannan shine iyayen za su je bida a gidan iyayen namiji yaro eh, eh, iyayen namiji za su je gida a gidan mata cewa kan cewa lalle sun ga itace wani ice a gidansu mm. suna so su tsinka mm. to da haka din nan dai su masu ta ma juna yare a dai su fahimci juna kan dai cewa suna neman daga eh, mata ga dansu eh, suna neman da yansu har ma dai su gani sun amince da farkon za su je sai su je da goro hmm. cewa sun zo nema hmm. to na biyun za su sake zuwa akan da an amince masu sai su je akan cewa to an ba da goro cewa to gashi nan an yarda an ba su hmm. kan an ba su din na goron nan shine za a raba ma jama'a dangi wancan ta yi miji eh, to ana nan sai a zuwa sa lokaci in kuma sun zo sun sa lokaci har wa yau hmm. sai su kai goro kuma akan cewa lokaci ya yi suna neman matansu. na lokacin nan. amma su kaman bangaren wato mata kaman misali bangaren maza an je an ce wane ko kuma ɗanmu yana so nemi diyar ku zai aura to su bangaren maza kin san wasu kabilu suna yin al'adar cewa a bincika a ji bangaren mazan nan wa'anne iri ne ya kamata a basu aure ko bai kamata a basu aure ba ko kuma akwai wani abu da ake so a gano su manufa suna yin irin wannan al'adar suna yin tun kafin ma su yarda cewa yaran su nemi juna dole za su je su nema tushensu da juna za a yi bincikensu da juna walau sun tashi tare walau daga wani guri ne za da yi bincike tuku sosai a kan san cewa eh, lalle waya na mutanen kirki ne wanda kuma za su iya zauna da mata ko kuma suna da ajini ajini ya zo daya hmm. ba irin wayansu ko kuma kabila da ana bin kabila amma yanzu ka san cewa ba bin kabila amma akwai wasu dalilai da zai hana eh, a ɗauki ɗiyar nufi a kai wani gida aure wani irin dalilai ne kamar ɗaya ko biyu haka to ana dalili akan kamar yadda suka san gan alayensu hmm. cewa lalle suna da tabiyu dai masu kyau hmm. shine zai sa ko kuma kamar da batun eh, ko tabi'u ba su da kyau to ba tabi'u ya yi masu ba sai ki gani cewa sai su yi ta jayayya da juna kila kuma yaran suna son juna ta mm. har abin ya kai su har an fitar da su fili amma lokacin lokacin ma da wuya ma wayan ma ya faru haka ɗin wato ba a cika samun irin wannan turjiyar ba a cikin kabilan nufawa mm, lokacin nan ba eh, ba a cika samu ba don kafin dai a ce an bayar sai an yi bincike sosai kuma sai an amince cewa lalle kan suna son juna kafin ma cewa sun ba su sai su sa musu albarka Kuna nan tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a cikin shirin yau da gobe. Zara'u ya kika ji wannan wakar? Sai na ji kamar na gane ta kamar wakar Simbobo amma kuma kamar ba ita ba. To, bari na baki labarin wakar nan. Akwai wata ƙawata Surayya Matazu da muka yi makarantar sakandare tare. Sai babata ta je bikin nufawa kuma ya bata matukar sha'awa. To kasancewa Suraya kaɗai ce a mace kuma bata auri ba nufi ba. Sai babata ta sa aka rera mata wannan wakar kuma na nufawa duk da cewa 'yar katsina ce. Ikon Allah. To bari mu koma zauren tattaunawar namu domin jin ire-iren al'adun auren nufawa da har ya ja hankalin maman kawarki. Bayan an yadda cewa tabbas za mu ba ku ku ba ɗanku daga nan sai me kuma za a yi daga nan sai a sa rana su mutanen da za su nema su ne za su kai rana to da zan sun kai rana sukan kai rana kamar eh, kwanaki uku ne kamar wannan wata a cikin ko sati na farko ko na biyu ko na tsakiya ko kuma wata mai bin shi wanda eh, iyayen mata inda suka zaba shine su za su bi kai neman ranar ana zuwa da wani abu a'a ba zuwa da wani abu a lokacin nan ah. ba zuwa da haka nan dai za a je a ce muna eh. son ku aura mana da ku lokaci kaza eh. ah. haka ne ake yi ah. sai zuwa lokacin da dai suka ce wai to sun zaba cikin uku din nan hmm. sannan sai su ba su sai su abin su amince da juna to eh, bayan an sa rana kuma daga nan akwai wani abu da zai biyo baya koko za a jira har lokaci ya bayan an sa rana za kowa dai zai ta shirin shi ta gidan uba za a ta yi gidan ta amarya za a ta shiri amma gidan uba inda ake ta shiri din nan ita amarya ba za ta bari ta san ko me ake ciki eh, ba sai a ta yin komai da a boye ah, kina nufin idan an sa ranar nan ita amarya ba a gaya mata ba za ta sani ba ba za a gaya mata ba cewa ga shi nan lokacin da Eh, lokaci ya yi da za a to bale ma ba ce wai da shi ita da manemanta suna ganin juna sosai haka bale ya ce su yi taɗi a kan amma dai ta san cewa lalle mm. lokacin aure dai ya zo amma ba za a nuna mata lokaci ba cewa ga lokacin aure ba ko daidai da goro ma ne za a raba anguwa ko a wani guri mm. za a yi ta bayar ne a boye ba za a bari ta sani ba za a bari ta sani ba eh, me yasa ba a bari ta sani dan wannan su to sha ne au al'ada hmm. sai ka gani wani sun sun san cewa lalle auren ya zo hmm. sai ka gani sun yi gudu sun gudu sun je sun labe a wani guri ko kuma su shige hmm. kamar musamman irin wanda sukan so ransu ne so su ce to za su yi sadaka da sadaki na wannan din nan don ranta bai so ba mm. to sai ki gani ya sa su eh, ya zamanto sun wahala sun wahala to shi yasa kuma game da kunya kuma an san cewa shalin nufa akwai kunya to ba za a bari ta sani ba ita kuma ba za ta abun nan ba ta suyan matan biki ma mm. su ma za su yi ta yin komin su a boye ne don lokacin na da su ya mata ma musamman za a kai goro ga iyayensu ne ana bin su daya da daya bayan daya cewa suna neman su zo su yi yan matancin hmm. amarya to ko da cewa an zo an gama bikin su ma abin da aka samu dole za su je su maima iyayensu da shi to ana cikin haka din nan dai ma rana ya zo haka din nan za su dai ta gani ba ko dai baki a gida dai ɗaya kafin dai a ce an abun nan cewa mutane sun shigo. wato idan aka zo lokacin rana daura aure ya zo to me ake yi kuma a wannan lokaci idan ranar daura aure ya zo da sa da su ba dai kamar karfe don ana jira ne yayin ba za su gama bacci ba da su dangi dai da suka shigo cikin dare ba za su gama bacci ba mm. za a yi ta bari dai sallan ba da an ji cewa kaza ya fara cara din nan to shine za a nema amarya wani bi sai ta boye don ba za ta zauna dai a cikin daki dai kawai cewa da a a ɗauko ta ko kuma ta fito cewa a sa mata ha'a za ta nemi guri ta boye to sai an je ta neman ta tuku. da don an zuwa allah ya sa an zuwa an sa an ganta shine za a fito da shi kenan sa sa mata ruwa a kai wato ita su eh, nufa mm, ruwa suke sawa na ga wasu kabilan lalle ake sha ruwa suke sawa sai a kai kuma za a sa eh, sai a kai in an sa sa a yi guda kamar sau uku haka eh, to an yi guda ita amaryan sai ta zauna mutane da ya taru a ita Eh, begen eh, eh, lallin da aka sa mata ta yi ta kuka ta yi ta kuka to tana cikin kukan nan dai a yi mata wanka dai mada jama'a kowa dai na ta gani a cikin asuba din nan fa mm. kowa na ta gani to da dai an gama wankan nan to za ta tashi ya sa neman kawan amarya wanda take da karfi sosai ta kuma wanda ta shaku da ita sosai sai akwai wani kasko irin kaskon da muke yi na ana zuba wuta gaushi din nan sai wana ana ajiye shi na tunda farko a nema da su sabulin nan da za a yi mata wanka da shi to sai ita ta tsaya ta yi shiri sosai da ta tsaya din nan sai kafin cewa to ta hankalinta ya abin nan sai ta ɗauko kaskon nan ta zo ta fasa gaban amaryan nan da ta fasa kaskon wata mata ce za ta dauko kaskon a cikin kawayen to cikin kawayen take babban kawa to ita ne za ta fasa wannan kasko da dan ta fasa sai ta kuma amaryan ta zabura za ta je ta yi mata duka to dalilin da ta zo ta fasa mata kaskuwan nan to sannan sa a zo a da raba gandama mm. wani bi ma har dambe suke yi sa a raba gandama haka din nan dai za a fasa kaskuwan nan dai har da wayanda suka riga sun fasa mm. za a fasa shi kamar su uku sannan su a zo a sa mata kaya sannan ta je ta zauna daki wani bi kuma daga gurin nan ma a fara mata waka da ana binta daki wayansu kuma za su yi zikiri dai wakan nama na sayi da na da. To bangaren amarya kenan kafin a kai ga ɗaurin aure. To shi bangaren namiji akwai wani abu da ake mutu. sauraron mu a dakaci mako mai zuwa domin jin ci gaban wannan shirin. Jama'a kafin mu karkare shirin namu za mu leƙa jihar Kaduna wajen wakiliyar sashen Hausa Binta Ibrahim domin jin bayanin da ta haɗo mana na shirinmu na kwalama a wannan satin. Allah barka mu da sake saduwa da ku a filin mu na girke-girke wato filin kwalama inda muke gabatar muku da girke-girke iri daban-daban daga kuma al'ummomi daban-daban. A wannan zaure namu muna tare ne da malama Asma'u Idris inda ta gabatar mana wani girki mai armashi wanda da mai sauraro ya saurara zai ji abu ne mai amfani musamman ga umara lafiya. Malama Asma'u me zaki mana ne yau? a ah, dan wake da romo. mai sauraro ka fa wani salo dan wake a hotel wato yanzu ma ba dan wake kuma a hotel ba dan wake a cikin eh, romo to shi wannan dai dan wake da rumbu gaskiya ne na kirkiro kayana nake yi saboda a lokacin nan muna da masu ciwon diabetes a cikin gida masu ciwon yawa masu ciwon suga a cikin gida kuma suna son dan waken to amma ba yanda za su ci dan waken saboda abubuwan da ake hada dan waken na gargajiya eh. duka suna tare da sinadaran da ba a su su ci to to dan waken da kika kirkiro a tanaki eh. don ki taimaka ma masu irin wannan ciwon mm. Dami dami ake bukata shi dan waken mu ji eh to abinda ake bukata dai da wannan dan waken kin gani dai kamar yanzu haka dai ga garinmu na garinmu na alkama to da alkama ake eh algarin alkama ne zalla wanda aka wanke ta aka cire ƙasa aka rege ta kenan aka wanke ta aka shanya ta bushe sannan aka yi niƙa ba sai an sarfa da kowane sanadarin ta ne a ciki eh da kowane to ai saboda sun abin da za a cire a ciki shi ana buƙatar shi to haka to kin gani to shine sai a wanke ta aka shanya ta ta bushe sai a kai a yi garin ta mhm. a yi garin ta wanda za a niƙa shi lukui to eh a niƙa shi ya lukui ya laushi sosai to sannan sai sai ƙashin rago kashin rago kuma kamar daidai wurin awaza haka ko wato kashin hakarkari eh ko kashin hakarkari ko kuma kashin baya mhm. eh amma ba na cinya ba na cinya yana tare da zaki ga yan gutsu gutsu a ciki in aka fasa shi zaki ga yan kankananan kankananan nan to mhm. mutum zai iya haɗiye shi bai sani ba to ba mu san shi wato ana son mutum ya zama ya sa kulawa ke na wannan girki kwarai da gaske mhm. akwai kulawa to kenan idan aka samu shi naman ai ba nama ba kika ce kashin hakarkari eh. ko kuma na bayan rago kuma alkama an gyara ta an eh. nika an lukun da ita sai me kuma ake bukata a tarugunki da dan tattasai sai albasa masha Allah shikenan kuma wa'annan dan jajjiga su zaki sai in kina bukata ki dan sa dan mai to da mai eh. wani irin mai manja ko man gyada ah, man ah, son samu ne man gyada amma gaskiya da ni ban cika sama ban cika saman ba saboda yawanci zaki ga wa'annan nama yana zuwa tare da tare da man shi mm. to man da ya zo da naman kawai ya ya wadata ya wadata ah, amma idan mutum yana bukata yana bukata eh sai kayan kanshi to sai kuma sai man sai abin nan dano eh sai kayan kanshi ya Allah idan kina son namu na gargajiya ne ki hada citta kanumfari da abin dandano mm. sai dan gishiri kaɗan. sai in kuma kina bukatar na tura ne ki hada su wane ne wane ne duk dinki sai ki hada mm, tafarnuwa ba ana amfani da ita sai ki iya sai tafarnuwa ai abin da kike so ne zaki sa abin da kike so ne zaki sa kuma ko kuma in mara lafiya zaki yi ma to abin da yake bukata in yana cin tafarnuwa wani da wani baya son warinta hmm. wani kuma da ta dame shi ba eh, to yanzu mu shiga kicin yaya za a fara wannan girkin yanzu kayayyakin mu ga ko da yake mun riga mun dan jajjaga kayan miyan mu hmm. to yanzu sai shi wannan kashin sai mu sa a mu sa a tukunya to naga kamar wutan a hankali yake ba baga-baga kike yi ko ai girkin a hmm. hankali zaki in kika yi hmm. girkin a hankali ba wai irin girkin na zamani bane eh, shaf shaf wannan a natsu za a yi eh, shi yanda tura suke ce mu slow cooking hmm. yawwa girkin a hankali kin ga kamar iyayen mu da idan za a yi girki tunda a zahar ake dora tukunyar miya sai a kai har da asiri a kada ta tana kadan kadan eh to da sauran yanzu kuwa sai a yi tuwo sai a yi tuwo sannan sai an gama tuwo ma can an jima sai a je a kaɗa minti biyar ya yawa a kaɗo miki miya a kawo. To ake jira. <laughs> To bayan yanzu dai gashi nan an ɗora kayan eh, miya an eh, sa mata albasa ko? Yawwa. Sai ɗauko wannan kayan jijjigen. Au tun yanzu ake zubawa kenan. Eh su kayan jijjigen su zaki haɗa tare da nama. Tun a ah, kafin ma su fara tafasa. Mm. Yawwa sai ki tana nasu. To. Eh sai ki juye wannan kayan ga cittanmu da kayan ƙanshinmu mm. shi ma sai mu zuba su to sai dan gishiri sai ki dan zuba shi tun a wannan lokacin shi ma eh, sai ki dan hada to abin dan hada abin dan dano shi kuma sai can an jima sai mu rufe tukunyanmu sai mu rufe tukunyanmu sai mu batta ta rika ci kadan kadan shi kuma yana tananuwa to duk abin nan shi duk kayan daɗin da yake jikin kayan miyan za su shiga cikin kashin sai su dahu tare. Na gani. Eh. Kamar dai wata 'yan miya ce haka dai yana eh, da eh, kamar 'yan miya miya haka zaki su tushe yanzu mun bari suna ɗan dahuwa. Haka to sai mu dawo. maganan alkama. Eh sai mu dawo alkaman mu ga ta ita alkama in kika tashi tankaɗe ta zaki kin gani ga tankaɗaɗɗiya za mu kwaɓa. To wurin kwaɗi shine kin san shi ɗan wake akan sa mishi kanwa kana sa kuka a nan wurin tunda akwai mara lafiya yakan kasance wani zaki ga an ce kai ya wa kin gane eh wani an ce za a ce kai ya wa wani kuma za a ce ya ci mm. to tunda alkama ce ita tana da ta kan wurin da danko tana da dankonta mm. to idan an ce ba za a ci kanwa ba sai ki sa karkashi saboda shi ya fi kuka yauki eh in kuma yana ci to sai ki sa kuka in kuma mutum ma bai bukata ma yana iya barin su zaki iya barin su gaba daya duka ba su da ba wani abin da zai faru yau wato sai a sa ruwa a cikin wannan tankaɗaɗɗiyar alkama to sai mu zuba ruwan mu kaɗan kaɗan kaɗan kaɗan zaki zuba ruwa haka daidai yanda zai kai in kika zuba sai ki sa cokali mixing spoon ko kuma hannu a gargajiya eh sai ki wanke hannun ki. kina yi kina ɗan ƙara ruwa kada ki sa shi yayi tauri kuma in kika tashi jifan kaɗan kaɗan zaki jefa kin gani wannan in muka ga an juya shi girkin da aka ɗora shi ma ya fara kanshi ne eh to ai bari mu juya shi juya kin ga yana dan soyuwa haka kina dan juyawa yana soyuwa yana soyuwa yana hmm. soyuwa to yanzu abin da za a yi sai mu dan kara mishi ruwa to e, sai a zuba ruwa a cikin hmm. kunya sai ki bashi sai a rufe tukunya a ta ci gaba da to wata dan kara ruwan kuma sai a jira eh. shi kuma ga wannan gullo a gefe eh, to na ba ki dora tukunyan shi dan waken ne ba ai shi dan waken a cikin wannan ban zaki jefa shi shi yasa aka hada shi da kayan miyan su da tare eh kin ga yanzu ai eh, ruwan kayan miyan ya tsotse na ruwan naman ya tsotse shi ya dan fara soyuwa to shine sai na dan kara mishi ruwa kuma can an jima kuma sai a zo ya tafaso ya tafaso kawai kin gani idan in zaki da yawa ne don haka dole wannan roman sai kin raba shi biyu sai ki ɗibi na farko sai ki ajiye wato bayan ya gama dahuwa eh sai ki raba shi biyu kashi na farkon eh. eh, yi masa tsoman sa daban eh masa tsoman shi daban na biyu sai ki kara juye kayan miya na biyu sai ki kara juye kayan miya na biyu shi ma an zo masa tsoman sa daban shi ma shi ma sai ki jira ya tafasa ya juya hmm. sannan sai ki mishi tsoman shi daban wato ba daban ake yi a fata a zuba ba saboda duk wanda zaki yi duk shi dan waken ba tsame shi zaki yi mhm. tare da naman shi da komai da komai haka za a raba shi kowa ya ci kina ci kina ci gaban sha'awa don mun ga shi ne muke gama ba amma na san zai ba eh, shi awa kana ci kina kina kana cin dan waken ka kana shan roman ka gaba daya mm. tare da roman ka da komai naka ba abinda da zaka kara a ciki wato kenan duk da ciwon da mutum yake da shi in dai zai fito da wani hanya zai iya cin abinda da yake zai kake kake sha'awa mm. kuma a irin abin abincin da aka yi ka eh. eh kwarai da gaske haka ne to eh, wannan girki kam ya bada ma'ana kwarai da <laughs> gaske haka kwarai da gaske haka to da fatan masu sauraro za su gwada malama asma'u dai bata riga ta sauke mana ba amma a hakan ma yanzu mm. haka ne sauraro na riga na san yau na riga ya tsinki <laughs> an ce sai an gwada akan san na kwarai ku gwada ku ba mu labari ki sauraro sai wani mako masu saurare baki ɗaya abin da ya sawaka kenan a jerin shirye-shiryen yau da gobe na wannan sati. Don haka a nan ne za mu dasa aya. Yanzu a madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman ma abokiyar aiki na da ta na gabatar da shirin Zahra Aminu Fage. Sai Daniel Brown da ya daidaita mana sauti kuma ya haɗa mana shirin baki ɗayansa. Ni ce Amina Buhari Auna daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku. A hutun ƙarshen mako lafiya.